kuma shi ya zo daidai da ashirin da tara ko ga watan shida miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako a kashe wannan a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna ka'idatun jalila fi tawassuli wal wasila wallafar hamshakin malamin nan شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na da shekara 728 wanda kuma shi ne darasinmu na 80 da 70 ko na 79 ba daya kuma darasinmu na kusa da ƙarshe insha Allah wannan shine shine semi final ko insha Allah malam yace wa qad tabayyana ma fi lafzi tawassuli nan za mu tashi ko wa qad tabayyana الثالثة الثالثة أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره ابن تيمية هنا مجانا أكان matakai guda uku na addu'a da kamun kafa da tawassuli inda ya faɗi du'a'u ghairillah sannan kuma du'a'u mataki na farko wanda shine addu'a'u du'a'u ghairillah ko kiran wani Allah sai kuma du'a'u ghairillah min al-mayyiti aw al-ghaibi kiran wani Allah wanda yake mamaci ko kuma wanda baya nan na biyu kuma الدعاء دعاء سؤال غير الله طلب الدعاء من غير الله من الغائب أو الميت wancan ka roƙe shi shi kansa wannan kuma ka roƙe ya maka roƙo ka roƙe shi kan ya maka roƙo kuma alhalin baya nan ko kuma baya duniyar ma gaba ɗaya mataki na uku kuma shine addu'a bi ghairillah ko as-su'alu bi ghairillah ka yi roƙo ta hanyar kamun ƙafa da wani Allah shirya mataki na uku daga cikin matakan addu'a waɗanda suke na bid'a an yi ƙala as'aluka bi fulan mutum ya ce na roƙe ka dan wane au bi jahi fulan ko dan darajar wane indaka a gurinka Wani hau zalika da ire-iren waɗannan jumloli ire-iren waɗannan maganganu Allah zai ta an abi hanifa wanda ya riga ya gabata cewa abu hanifa cewa annahu manhiyun anhu irin wannan abu ne da aka hana wa taqaddama aidan anna hadha laysa bi mashhurin an sahaba kuma batu ya gabata cewa sahabbai ba su san wannan ba abu ne da ya shahara tsakankanin sahabbai ba bal adadu anhu ila tawassul bi du'a al-abbas wa ghayrihi sun ma bar wannan sun koma ga yin tawassuli ta hanyar neman addu'a wajen abbas ko neman addu'a wajen wani Abbas kamar al-Yazid ibn al-Aswad wanda Muawiya radiyallahu ta'ala anhu yayi sannan mala yace wa qad tabayyana ma fi lafz at-tawassul min al-ishtiraki baina ma kanat ta'ifatu min as-sahabati taf'aluhu wa baina ma lam yakunu yaf'alunahu fa inna lafz at-tawassul والتوجه في sahabati wa ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعيدوا بأهل القبور فهذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الآرفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة وقد قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك ولعن أهله تحذيرا من التشبه بهم فإن ذلك أصل عبادة الأوثان كما قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعة ولا يغوث ويعوق ونسرا فإن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروهم ثم اتخذوا الأصنام على صورهم كما تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من علماء السلف مالا يتشغب دا كركري وانا للتافي وجن قال دنقلي أبو بوان دا وانا للتافي يقول ساء قولي بدا يتي وقد تبين بياني يا فتو قرر يا فتو فيلي ما في لفظ التوسل من الاشتراك كلمة توسلي قلنا kalma ce ɗaya amma tana ɗauke da ma'anoni daban-daban wannan shine al-ishtirak al-lafzul mushtarak shine lafazin da yake guda ɗaya amma yana tattare da ma'anoni iri-iri ma'anoni daban-daban wani lokaci ma ma'anonin za su zama masu cin karo da juna ma'anonin za su kasance kishiyoyin juna ne Ya ce to kalmar tawassuli na ɗauke da irin wannan kalma ce guda ɗaya amma kuma a ƙarƙashinta akwai ma'anoni daban-daban anan akwai tarayya a cikin wannan kalma bainama kanat ta'ifatun min as-sahabati taf'aluhu tsakanin abinda wani bangare na sahabbai suke yi wa baina ma lam yakunu lahu da kuma abinda sahabbai kwata kwata ba ba sa yi akwai tawassuli irin wanda sahabbai suke yi sunan shi shi ma tawassuli akwai tawassuli wanda kwata kwata sahabbai ba san shi ba shi ma kuma ana ce masa tawassuli fa inna lafza tawassul wa tawajjuh fi 'urf as-sahabati wa lughatihim lafazin tawassuli ko at-tawajjuh a ainihin al'adar sahabbai da yaransu huwa wacce tawassul wa at-tawajjuh bi du'a'ihi wa shafa'atihi shine su yi tawassuli su fuskanci Allah ta hanyar addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama da shafa'arsa wato citansa wannan shi suke nufi tawassuli in an ce sahabbai sun yi tawassuli abinda zai zo maka a kwakwalwa idan kai mai ilimi ne mai karatu wanda ya san al'adar sahabbai abinda sahabbai suke yi da wanda ya san wato harshen da sahabbai suka yi magana da shi zai gane cewa abin da ake nufi da tawassuli shine addu'ar da suke nema gurin annabi sallallahu alaihi ya yayi musu yayin da wata bukata su ta taso su ce su ya rasulullah bukata iri iri iri kaza kaza kaza ta taso ya rasulullah ayi roƙa mana Allah kamar rashin ruwa su ce ya rasulullah ayi mana addu'a Allah ya shayar da mu ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ko wani ba shi da lafiya ce ya rasulullah a roƙa min Allah ya bani lafiya wannan shine tawassuli a harshen su a yaran su wanda shi shi ya rika gudana a zamanin su wani haza ya juzu an yi tawassala wa yi tawajjaha bi du'a'i kulli mu'min a dalilin haka ne ya zama ya halatta a yi tawassuli kamun kafa a fuskanci Allah ta hanyar neman addu'a a gurin kowane mumini saboda sahabbai sun nemi addu'a a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun nemi addu'a a gurin junansu sai Umar ya nemi addu'ar Abbas kuma an kira wannan tawassuli sun nemi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira wannan tawassuli suka nemi addu'a gurin al-abbas aka kirawo shi tawassuli kunna na tawassalu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natawassalu bil abbas an tas'an yastiyana mun kasance muna neman tawassuli da kamun kafa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama in ji umar Allah ya bamu ruwa to yanzu kuma gashi muna tawassuli muna neman kamun kafa da abbas a lokacin al-abbas yana daga hannu ya addu'a ya roki Allah ce ya ubangiji duk abin da ya samu bayanka a dalilin zulumin su ne yasa ya same su ya ubangiji ka yaye mana ka ba mu ruwa ka shayar da mu ba dan halin mu ba a dalilin haka ubangiji ya shayar da su kaga tawassuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma tawassuli ne da addu'ar al-abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين ko da yake wasu daga cikin mutane wasu daga cikin shehunai waɗanda ake musu da'a yahtajju bima yaruhi an annabi sallallahu alaihi wasallama yana hujja da wani hadisi da yake jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala cewa wai manzo ya ce idza a'yatkum al-umur fa alaikum bi ahli al-qubur idan al'amura suka tabarbare muku suka lalace suka rikice muku fa alaikum bi ahli al-qubur to na hore ka ko fa alayka bi ahli al-qubur na hore ka kaje ka kama kafa da waɗanda ke kwance cikin kabar kaburbura wato ku je ga na makabarta yayin da abubuwan ku suka rikice al'amura suka tsananta annabi wai ya ce ya hore mu mu tafi makabarta mu yi roƙo a can au idza a'ayatkumul umur fasta'inu bi ahli al-qubur idan abubuwa sun rikice muku ku nemi taimako da agaji da tallafi a gurin waɗanda ke kwance a makabarta wai wannan hadisi ne kuma wasu daga cikin shehunai ne ma suke jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan hadisi cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya hori mutanensa yayin da suke cikin bala'i ya hori al'ummarsa yayin da wani suka shiga cikin wani wahala ko wani hali na kakanika yi to su tafi makabarta su roƙi mutanen da ke cikin makabarta akan su taimaka musu anan suna nufin waliyan da suke kwance a cikin makabarta din ko dai na Allah ko kuma wanda suka nada su je su nemi taimako a gurin su kuma su biya musu bukata wai annabi ne yace haka malam yace fa hadal hadithu kadhibun wannan hadisi ƙarya ce muftaran kirkirarren hadisi ne kage ne ala nabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il arifina bi hadithihi ta hanyar ijma'in duk wasu masana da suka san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani masanin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya amince cewa wannan ƙarya ce aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama zuki ce lam yarwihi ahadun min al-ulama bi zalika babu wani masanin hadisi da ya taɓa rawaito wannan hadisi ka kara dukkan littattafan hadisi na masana na malamai waɗanda aka san su a wannan duniya ta hadisi suka yi rubuce-rubuce duk duniyar musulmi na farko da na ƙarshe suka amince da rubuce-rubucensu ku kara duka ku duba daga farko har ƙarshe ba za ku samu wannan hadisi ba wala yujadu fi shay'in fi kutubil hadith al mu'tabadati ba za ka samu wannan hadisi ba a wani littafi daga cikin littattafan hadisi waɗanda musulmi suke dogara a kansu ta yaya ne annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce in al'amari ya rikice maka maimakon ya ce ka dogara da Allah sai ya ce ka tamma kabarta ka nemi taimako a gurin wanda ke kwance a cikin kabari abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya babu ya bamu umarni da shi yayin da muka tamma kabarta shine mu roƙa mana cikin kabarin nan da ke kwance mu roƙa musu gafara da rahama ta ubangiji wato suke da bukata a wajen mu ba mu ke za mu kai musu bukatun mu ba wannan ita ce koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ita ce sifa ta ziyara ta shari'a amma idan al'amari ya rikice mana ko mun shiga cikin wani tsanani abinda Allah yake cewa wa tawakkal ala hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah wanda yake mai rai wanda ba zai mutu ba wato ka dogara ga Allah rayayye sai ya ce allazi la yamut saboda ba kowane rayayye ba duk wani wanda yake da sauran numfashi sunan shi rayayye sunan shi alhayy yukhrijul hayya min al wa yukhrijul mayyit min al-hayy kaga nan makhluqi ne amma ubangiji ya sifanta shi da alhayy amma wane ne alhayyu alladhi la yamutu shine Allah shi yasa anan ko sunan shi ma ba a fito da shi ba ba a ce wa tawakkal ala Allah alhayy alladhi la yamutu ba ba bukatar sai an ce maka ala Allah domin sifar ita kadai ta isa ta nuna maka Allah din ake nufi domin idan aka ce rayayyen da baya mutuwa wani ya ce min su ba sa mutuwa na ce sun zama Allah kenan domin Allah ne aka ce alhayyul ladzi la yamutu kuma da siga ma ta ifradi ba a ma kashi da siga ta jam'i ba ballantana haka fake a ƙarƙashin wannan ba a ce alal ahya'i alladhina la yamutu ba sai aka ce alal hayyil ladzi la yamutu kaga guda ɗaya ne shine Allah da haka kowa da kowa yana mutuwa kullu shay'in halikun illa wajha Allah kadai shike wanzuwa amma kowa da kowa mai mutuwa ne kamar yadda Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi kaga idan kace ce waliyi ba ya shiga karkashin wannan ayar kenan waliyi ana masa tasbih za ka rika subhana maulana shek wani subhana maulana shek to ba abin mamaki bane ka ji dan bid'a yana yi sabbih bihamdihi kai tasbihi tare da gode ma shi wannan rayayen da baya mutuwa shine Allah wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi kabira kuma ubangiji shi kadai ya isa mai bada masani masani sani na hakika sani mai zurfi dangane da aikin wato zunubin bayansa kaga duk wannan sifofi ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne za su gaskata a kansa amma duk wani wanda zai ɗauki waɗannan sifofi ya ɗabbaka a kansa babu shakka wannan dujan ne wa hadha mimma yu'lamu bil iqtirar min din al-islam annahu ghayru mashru' wato malam yace wannan abin da shi wannan hadisi da ake jingina wa manzo sallallahu alaihi wa sallama bisa ƙarya da kage shi abu ne da kowa ya sani a musulunci da mai ilimi da mara ilimi kowa da kowa ya sani cewa wannan abin shari'a ba ta yarda da shi ba a ce duk sanda wata matsala ta same ka maimakon ka tafi masallaci ka yi sallah na fila kawai abin da rigar ka nufi ka nufi makabarta ka je kana roƙon wani da yake kwanci cikin kabari abu shakka shari'a ba ta zo da wannan ba ba kuma ta amince da wannan ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza hazabahu al-amr fazi'a ila salah duk sanda al'amari ya rikewa manzo sallallahu alaihi wasallama ko ya dame shi to sai yayi gaggawa zuwa ga sallah sallah yake yi wasta'inu bis sabri was salah sallah yake yi ya roki Allah Allah ya yi masa wa hadha mimma yu'lamu bil istirari wannan abin ne da ake sanin shi ta hanyar larura wato baya buƙatar ilimi duk abin da aka ce ana sanin shi ta hanyar larura ma'ana ta hanyar tilas baya buƙatar ilimi baya buƙatar bincike da mai ilimi da mara ilimi duk suna daidaito a wannan babu wanda zai ce shi yafi wani sanin wannan a'a da mai ilimi da mara ilimi duk ɗaya suke kamar yadda in yau ka shiga musulunci in yau ka shiga musulunci ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne na Allah gaskiya ne baya buƙatar sai an yi dogon bincike an yi dogon nazari an bi wasu dalilai waɗanda su gamsar da kai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah sannan ka yadda to ba musulmin kake ba amma in yau ka shiga musulunci ka san da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah in yau ka shiga musulunci ka san akwai wani wajibi na sallah akan musulmi in yau ka shiga musulunci ka san suna yi kuma wajibi ne a musulunci duk wanda yake musulmi ya san wannan wajibi ne a kansa ya san sallah wajibi ne azumin watan ramadan wajibi ne zakka wajibi ce hajji wajibi ne waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke ma'lumun fi din bi darura baya buƙatar ilimi da bincike babu fifiko tsakanin mai ilimi da mara ilimi a cikin su wato duk abin da aka ce yana tabbata ta hanyar ilimi na larura al'ilmu shi ne daruri shine ba ya buƙatar zurfafa tunani kamar a ce maka sama sama take ƙasa ƙasa take wannan ba buƙatar zurfin tunani ƙasa a ƙasa take sama a sama take sai an sai ka maka hujja sannan ka yadda walaysa yasihu fil azhani shay'un idza kada an-naharu ila ila dalili tsakiyar rana sha biyu cikin garjin rana tana kodarka a ce maka rana ta fito ka ce kai kawo dalili mu ka san ba ma karɓar komai sai da kitabu wa sunna karfe goma sha biyu ga rana kana ta gumi sharkaf a ce da kai rana ta fito ka ce kai sai an kawo dalili fa ni fa ban gamsu ba a wani littafi ka karanta a kana fara faɗar haka to shikenan sai ina sai da wanau al'amari babu kyau ya lalace to shine yake nufi da yu'lamu bil ittirar min din al-islam annahu ghayr mashru' wa qad naha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam amma huwa aqrabu min zalika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana abinda ma yafi kusa da hankali annabi ya hana shi yadda yafi wannan kusa da hankali an ittikaz al-quburi masajid annabi ya hana mutun musulmi su riki kaburbura masallatayya an ce kada ka gina masallaci akan kabari kada ka yi sallah akan kabari kada ka fuskanci kabari ka yi sallah annabi ya hana wannan to yaya kuma zai ce idan bukata ta tashi ka tafi makabarta wala ana ahlahu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma waɗanda suke irin wannan aiki na rubar masallaci wato kaburbura masallaci ko gina masallaci akan kaburbura tahdiran min at-tashabbuh bihim domin yayi gargadi da jan kunne kada wani ya ce zai kwaikwaye su shi ma yi makabarta wato yi masallaci a makabarta in yayi haka to shi ma ya shiga karkashin tsinuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ya shiga karkashin tsinuwar masu tsinuwa daga cikin mala'iku da musulmi fa inna zalika aslu ibadatil awthan wannan shine tushe tushe na bautar wato gumaka asalin bautar gumaka ta faro ne daga girmama wasu waɗanda ake ganin masu daraja ne yayin da suka mutu aka rika ganin cewa su masu matsayi ne masu daraja ne bara a fara yin hotunan su bara a fara yin butun butumin su dan kada a manta da su a rika tuna su da shekara kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya bamu labari wa qalu mutanen annabi nuhu suka ce wa junansu la tazarunna alihatakum kada ku kuskura ku bar ababan da kuke bautawa ababan bautar ku ba Allah ba wala tazarunna waddan kada ku bar gunkin waddu wala suwa'a kada ku bar gunkin suwa wala yaghus kada ku bar gunkin yaghusu wala wa yauqa kada ku bar gunkin ku na wa nasra da gunkin ku nasru kada ku kuskura ku bar waɗannan gumakan suka ce fa inna haula imala yace waɗannan kanu qauman salihina waɗannan sunaye wadda wasu ya yasu abin nan wadda suwa'a ya gusa ya uka dukkanin su qauman salihina wasu mutane ne na gari fi qaumi nuhin a cikin al'ummar annabi nuhu falamma matu akafu ala quburihim yayin da mutanen kirki din nan suka rasu suka bar duniya sai mutanen annabi nuhu suka dukufa wajen girmama da bautawa kaburburan su sun masawaruhu sannan suka yi butun butumin suka ainihin ajiye surorinsu su sun mattakazul asnama ala suwarihim sannan suka yi gumaka suka sassaka gumaka a bisa kamannin waɗannan mutane kama kaddama zikru zalika an ibn abbas wa ghairihi min ulama'is salaf kamar yadda bayanin wannan ya gabata da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas da waninsa daga cikin malaman magabata duk sun yi wannan bayani saboda haka asalin shirka a cikin wannan al'umma ko asalin shirka ma a cikin bani adama shine girmama wuce gona da iri wajen girmama salihai wannan shine tushen shirka shi ya haifar da shirka a duniya wa hadha allazi naha anhu sallallahu alaihi wasallam min ash-shirki huwa kadhalika fi shara'i ghayrihi min al-anbiya fa fi at-taurat أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن معشر الأنبياء ديننا واحد <coughs> وقد قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقال تعالى يا أيها الرسل, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن, وأن هذه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون ما لن يتي ونن أبو وهذا الذي نهى, نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك ونن شركر دمنزو صلى الله عليه وسلم يجا كن نيقا إتا يا هنا huwa kadhalika fi shara'i ghairihi min al-anbiya haka abin yake ma a shar'ar sauran annabawa dukkanin annabawa sun zo da jan kunne da gargadi da hana al'ummar su fadawa cikin dagwalin shirka dukkan wani annabi da ya zo to ya ja hankalin wato mutanensa ne akan su kauracewa shirka fa fi taurati anna musa alaihi salam naha isra'ila an du'a al a cikin at-taura akwai bayanin cewa annabi musa alaihi salam ya hana banu isra'ila kiran waɗanda suka riga mu gidan gaskiya suka mutu wa gaida zalika min shirki ya hana shirka daban-daban eh, wanda al'ummar banu isra'ila ke yi wa zakara anna zalika min asbabi uqubati llahi liman fa'ala kuma ya ambaci cewa yin wannan shirka yana jawo hukubar Allah ga wanda ya fada cikin ta wa zalika anna dinal anbiya alaihi wassalam wahid saboda addinin annabawa duka addini ne guda daya wa in tanawwa'at shara'i'uhum ko da shari'o'in su za su zan daban-daban amma addini ta fuskar aqida abu ɗaya ne duk annabawa aqidar su guda ɗaya babu wani annabi da ya zo da wata aqida sannan wani annabi ya zo da aqida da ta saba tashi aqida guda ɗaya ce shi yasa duk inda ahlus sunna yake da dan uwansa ahlus sunna sa ɗaya domin suna bin tafarki ne da annabawa ahlus sunna da ahlus sunna duk inda suke aqidar su ɗaya sa iya samun shabamban a cikin wasu mas'aloli na furu'a mas'aloli na ibada mas'aloli na ijtihadi amma a aqida wajibi ne su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya bai yiwa a ce ga wasu ahlus sunna a wani yanki na ƙasar nan ko kuma wata ƙasa su aqida su daban da ahlus sunna da suke nan Kano to babu shakka cikin waɗannan bangarori biyu ɗaya ne ahlus sunna ko dai na nan Kano ko kuma waɗancan amma ba zai yiwu ba a ce duk ahlus sunna ne mabiya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amma aqidar waɗancan daban aqidar waɗannan daban a iya sabani cikin abin da ya shafi ru'a a iya sabani cikin abin da ya samu manhaji kamar yadda aka samu a wasu lokuta kuma har yanzu ake samu wasu su tsaya akan bin tafarkin mazhabar malikiya wasu su tsaya akan bin tafarkin mazhabar shafi'iyya wasu hanafiya wasu hanbaliya amma dai in aka koma tushe to za a iya samun abu guda ɗaya ne maliku da shafi'i da ahmad da abu hanifa da sauran limaman shari'a ba su taɓa yin saɓani akan sha'anin aƙida ba wani yana ganin akwai wani abu wanda za a yi wa Allah kuma a yi ma wani babu wannan babu inda maliku ya bada wannan kofa ya ce ga wani abu Allah ake yi wa kuma wani ma za a iya yi masa ko Ahmad ibn Hanbal ce abu kaza shirka ne wani kuma zo ce yin sa tauhidi ne wannan ba zai yi ba shi yasa za ka duk wanda zai kama wata hanya da ta karkacewa aqidar magabata to sai ya jingina kansa da wasu ba waɗannan ba sai ya ce maka al-maliki mazhaban sannan kuma sai ya wani guri amma ya zama a komai da komai almaliki to ba zai yi ba dan yace almaliki madhaban almaliki aqidatan almaliki mashraban to ya jefa kansa cikin tarko domin za a ce to ka ce almaliki kawo mana inda malik yace kai abin da kake to sai tun farko ba sai ya sha kwana sai ya daddatsa kansa ya karkasa kansa wani bangare sai ya ce ya bawa maliku malikiya wani bangare kuma sai ya ce ya bawa ash'ariya wani bangare kuma sai ya ce ya bawa wani shehi to kaga in ka zo ka tuntube sai ce a aqida kake magana ko a ibada ko abin nan in ka ce aqida ne sai ce to ai ni ba nan nayi ba to ashe kaga ashe ba aqidar su dai da maliku ba in aqidar su dai da maliku dan me zai ce al-ash'ari aqidata kaga kenan ba maliki yake ba maliku yake bi ba aqidar maliki daban aqidar ash'ariya daban kuma haka al'amari yake aqidar malikiya maliku daban da manya-manyan almajiransa a ash'ariya daban domin lokacin da maliku yake nan ba ma abu hasan al-ash'ari din sau haka kaga ba zai zo a ce yana bin wani wanda babu shi ba ma in dai ba yadda wasu suka ce ba Ibn taymiya wato muhammad Ibn abdul ne ya bata shi in dai ba akan wannan mazhabar ba da take mai da kasa sama sama ta komo kasa in dai ba akan wannan mazhabar kaga ba zai yiwu ba a ce maliku shi ma ash'ari ne akwai abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallama ɗaya daga cikin manyan sahabbansa da ya zaba ya tura su da awa wasu kasashe kamar yaman wani ɗalibi ya zo yana rubuta tarihin abu musa al-ash'ari a jami'a to cikin bayanin da yake yi ya ce to sai dai matsalar wannan ba ash'ari ne ash'ari ne wato gashi dai sahabi ne ya ce to amma matsalar dan ash'ariya ne yana da matsala a aqidarsa to kaga shi al-ash'ari duk inda ya ganta kawai tana nufin abul hasan al-ash'ari tare da cewa shi ma abul hasan din ai kabila ce al-ash'ari din ai kabila ce kabila ce da cikin kabilolin yaman saboda haka idan an ce abul hasan al-ash'ari ana jingina shi zuwa kabilan nan shi ma abu abin nan abu musa al-ash'ari shi ma dan wannan kabilan ne to da ya zo sai aka ɗauki sunan kabila din sai ta zama sunan aƙida din to shi kuma sai ya zaci cewa duk inda ya ga sunan kabila din ma to tana nufin aƙida din don haka da ya zo ya ga sahabi sahabin nan sahabi ne ba lokacin sa ba wani abul hasan ko kaka abul hasan ba a haifa ba amma kuma yana cewa gashi dai sahabin manzo Allah ne mai falala iri kaza iri kaza sai dai kash sai dai kash Thank <laughs> <laughs> you. annabawa duka addinin su guda ɗaya ne ma'ana aƙida su ɗaya ce wa in tanawwa shara'i'uhum ko da shari'un su sun zan daban-daban kamar fi sahihi an abi huraira kamar yanda yazo cikin sahihi wato hadisin bukhari daga abu hurairata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake cewa al-anbiya ikhwatu li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid wato annabawa ƴaƴan ubanni suke iyayensu ne daban-daban amma addinin su daya inna ma'ashar al dinuna wahid mu dandazan annabawa addinin mu daya yana ishara zuwa ga wancan hadisi ibnu taymiya ya kawo hadisin da ma'ana annabi sallallahu alaihi yake cewa annabawa yan uwa ne kamar yan uba suke shine ikhwatul la'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid iyayensu mata daban-daban amma kuma addinin su guda ɗaya. wa qad qala ta'ala shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan an shar'anta muku daga addini irin abin da aka yi wa annabi nuhu wasiya da shi wasiya shine umarni ne karfi wanda bai halarta a saba masa ba kaga kenan sha'anin aqida kenan an yi muku an shar'anta muku addini irin abin da aka yi wasiya ga annabi nuhu da shi wallazi auhayna ilaika da abin da muka yi maka wahayi kai ya rasulullah wa ma wasaina bihi ibrahima da abinda muka yi wasiki ga annabi ibrahim da shi wa musa wa isa muka yi wasikin sa ga annabi musa da isa an aqimu dina na ku tsayar da addini wala ta tafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin sa kada ku zan daban-daban dukkanin ku annabawa ku tattara ku dunkule a cikin addini guda daya shine aqida guda daya kabur ala mushriki da mata da'uhum ilai abinda kake kira mushrikai zuwa gare shi na aqida yayi musu nauyi ya girmama a kansu. don haka suna ganin ba za su iya barin abin da suka tashi a kansa kaka da kakanni da kakanni ba wa qala ta'ala Allah kuma yace ya ayyuhar rusulu ya ku mutane ya ku manzanni kulu min at ku ci daga dadadan abubuwa da Allah ya halatta muku wa amalu saliha ku yi ayyuka nagari inni bima ta'maluna alim kuma ni lalle masani ne ga abin da kuke aikatawa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma lalle wannan al'umma al'umma kuce al'umma guda daya wa ana rabbukum fattaqun kuma ne ne ubangijinku don haka ku kiyaye dokoki na ku ji tsoro na fataqattu amrahum bainahum zubura al'ummomin su da suka zo sai suka daddatsa al'amarin su a tsakankanin su kungiya kungiya jama'a jama'a kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya tana alfariya tana farin cikin girman kai da abin da suke kai wato na na fahimta ko na aƙida maimakon su tsaya akan aqida guda ɗaya da annabawan nan Allah madaukakin sarki ya tattara su ya hada su akan ta sai ya zan sun daddatsa abubuwan kowa ya ɗanfinci wani abu na gaskiya daga da'awar annabawa amma ya cakuɗa ta da abin da yake da ƙarya sama haka ya kafa tashi kungiya wancan ma ya ɗan fizgi wani abu guda ɗaya ko ɗan wani sashi na da'awar annabawa sannan kuma ya kawo ƙarirai da yawa ya haɗa ya gaura ya cakuɗa ya kuma kirawo mutane a kansa sai ya zan kowanne kuma yana alfahari yana fariya da abin da yake kai Allah ya ce fa atim wajhaka haka hanifa ka tsayar da fuskarka ga wannan addini hanifan kana mai karkacewa dukkan wata barna fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha wala ita ce asalin halitta asalin halitta da ubangiji ya halicci mutane akan ta asalin halitta da ubangiji ya halicci mutane akan ta ita ce fitra ta addini ita ce karbar gaskiya zuciya tana kasancewa wato kamar kyalle ne fari wanda babu ko ɗigo ko sofa ne kankani na duhu ko na baki a jikinsa sai lokacin da aka faso wannan dattin aka zuba a jikin lokacin ne zai lalace ya yi duhu da datti to haka zuciyar dan adam take ubangiji ya halicci dan adam da yewar tissan da aka yi masa gaskiya kaga cewa wato hankalinsa ya karbi abu haka duk inda gaskiya take tana tafiya tare da hankali saboda wannan ita ce fitira ta asali idan fitira ce ta lalace wato hankalin mutum da zuciyarsa ta lalace ta gurɓace saboda abubuwan da yake tsoro da da laifi to shine za a kawo mata ƙarya ga ta nan tsurarta tsirararta amma kaga ya ja yaron guma ya zauna a kanta babu shakka a wannan lokacin to fitirar ta lalace Allah ce la tabdila li khalqillah babu canji ga halittar Allah zalika dinul qayyim wannan shine addini na tafarki miƙaƙe walakin aktsara an-nasi la ya'lamun sai dai yawa yawancin mutane ba su sani ba munibina ilaihi suna masu mai da al'amari zuwa gare shi wattaquhu ku ji tsoronsa wa aqimus salata wattaquhu ku kiyaye dokokinsa wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin ku tsayar da sallah kada ku zamo daga cikin mushrikai min allazina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suka yi wa addinin su ayaga wa kanu shi'a suka rika zaman yan marina kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya na farin cikin abin da ke gabansu da abin da ke gabansu Allah ce wa a mala yace wa hadha huwa dinul islam to wannan fa shine addinin musulunci alladhi la yaqbalu Allah dinan ghayrahu addinin da Allah baya yarda ya karbi wani addinin da ba shi ba min al-awwalin wal akhirin daga mutanen farko ne ko mutanen karshe kama qad busita al-kalamu alayhi fi ghairi hadha al-mawdi kamar yadda aka yi bayani filla filla akan wannan gaba a wasu gurare daban malam yace faslun وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى تبين أن من دونهم من الأولياء من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ ولا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته ما لن يجتو إذا أبن يافتو كررا abin da Allah ya yi da manzansa suka yi umarni da shi da abin da Allah ya yi hani manzansa ma ya yi hani ga barinsa fi haƙƙi ashrafil khalqi game da haƙƙin mafi ɗaukakar halitta mafi karamcin halitta karamcin halitta a gurin Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallama wa sayyidi waladi adam game da shugaban ƴaƴan annabi adam wa khatamin rusul game da cikamakin manzanni da annabawa wa afdalil awwalina wal akhiri game da wanda yafi falala cikin mutanen farko da na ƙarshe wa arfa'i shufa'i manzilatan da wanda yafi dukkan masu ceto ɗaukakar matsayi a gurin Allah wa azamihim jahan inda Allah tabaraka wa ta'ala wanda yafi su girman martaba da matsayi da daraja a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ga abin da aka faɗa dangane da shi aka ce kada a riƙi kabarinsa ko kabarin wani annabi kada a bauta masa ba Allah ba a bauta wa Allah shi kadai kada a bauta wa manzo sallallahu alaihi wasallama kada a bashi haƙƙin Allah kada a rantse da shi kada a ce masha Allah wa shi ita manzo sallallahu alaihi wasallama shi ake faɗar wannan dangane da shi ga kuma matsayin da yake da shi a cikin a gurin Allah tun daga lokacin da Allah ya halitta har Allah ya dade ƙasa ba za a yi wani mai matsayi mai daraja mai martaba da ta kai ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba ba a yi ba ba za a yi ba amma kuma ga abinda nassoshi na alkur'ani da nassoshi na hadisi suka faɗa dangane da shi bai halatta a yi masa abin da Allah ake yi wa ba to idan har mun fahimci haka ta bayyana anna man dunahu min al-anbiya wa salihina aula bi an la yushraka bihi kenan abu zai fito hujja za ta fito karara cewa wanda bai kai shi ba daga cikin annabawa da salihan bayi su suka fi cancantar kada a hada Allah da wani daga cikinsu kada a haɗa Allah da wani daga cikin su wala yattakhadha qabruhu watanan yu'bad kada a riki kabarinsa tamkar gunki ana bauta masa wala yud'a min dunillahi kada kuma a kirawo shi ba Allah ba la fi hayati wala fi mati lokacin yana da rai ko bayan ya mutu bai halatta ba amma a kwanan nan a kwanan nan a kwanan nan ba da jima ba cikin watan da ya wuce ga wani abin nan wani wani bidiyo ya fito na wani shehi ana masa sujjada karara karara an fada ana masa sujjada irin yadda ake wa Allah kuma ni na tabbata wanda yake masa sujjada din nan in a sallah ne ba zai yi dade wanda yayi dadewa a gaban sa wato yadda ake yi masa sujjada yafi yadda ma ake wa Allah an faɗi an dora goshi a kansa a gaban sa sannan an ka masa ruwa ya sarba ya miƙa an yi tabarruki an wawwatsa ruwan a jiki wace albarka zaka samu daga mutumin da yake daidaita kansa yana ɗaukan kansa kini ga Allah wace albarka za ka samu a nan haramcin sujjada ga wani Allah abu ne ma'alumin fiddin bid darura baya buƙatar a yau kana musulmi sai an gaya maka haramun ne ka ɗora goshinka ƙasa ga wani Allah baya buƙata sai kai an baka wannan ilimi duk mutumin da zai zo ya samu wani ba Allah bai ɗora goshinsa ƙasa ya kafarta wanda ya yadda aka yi masa haka kafiri ne wannan abu baya buƙatar wani abin da zai da za ka ce ko sai an masa bayani ko bai gane ba ko ba zai yiwu ba akwai abin da yake ma'alomo fi dini darura muna bayani cewa akwai wasu abubuwa da mutane suke yi shirka ne kafirci ne amma ba mu yarda a ce da su kafirai ba saboda wani abu ne da sai da ta hanyar ilimi ake ganewa su kuma an ba su bai-bai. amma babu wani wanda zai ce an taɓa karantar da mutane a ƙasar nan cewa a yi ma wani Allah su jira a ɗora goshi a ƙasa ga wani Allah Allah shi kadai ake yi wa sujada in dai shi kadai ake bauta la tasjudu da shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun in dai Allah shi kadai mutum yake bauta to fa ba zai wa kowa sujada ba wanda ake wa sujada shine wanda ya halicci rana da wata sai idan za ka tabbatar mana cewa shehin nan naka ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci rana ya halicci wata sannan ka ce ya cancanta a masu sujada amma shehin da ciwon kai in ya kama shi dole sai ya nemi fanadol ba zai iya eh, aje eh, a wato ishe wa kansa wannan ciwon kan ba haka zai kwana da kwanaki yana zazzabi ana zuwa ana gaishe shi ana roƙa masa Allah ya bashi lafiya amma kuma ka ka zube gaban sa kai masa sujada shi kuma ya amince duk wanda aka bautawa ya amince ya kafirta wannan baya buƙatar baya buƙatar wai sai an yi wa mutum bayani an tsayar da hujja an kawar da wata shubha ce za ta sa kai ma wani Allah sujada babu ita babu wata shubha da za ta kai yi wani Allah sujjada babu wata shubha da za ta sa ka yadda a yi maka sujjada saboda haka ni ina ina ƙara wato wato zuga samari waɗanda suka san harkar technology na zamani a yada wannan hoton a'a ba sai ka nuna mutane ku yada a je a yada shi kowa da kowa ya gani ga shehi na ana sa shehi amma ga shi ana faduwa ana masa sujjada kaga aje kawai aje aje aje to ka dan mahalta musu iya gurin na kusa su kusa su bari kowai zauna kowai zauna kowai zauna kowai zauna Allah ka karkato sai ka karkato sai ka Allah ku sai ka ba ta a ba ta a ba ta a すごい عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى تبين أن ما دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته قول هكا muna وانا wannan wato za a tsayar da shi a waya a yada shi kowa ya san abin da muke faɗa gaskiya ne abin da muke cewa waɗannan shehidai suna kira ne zuwa ga wa kansu kuma suna batar yanzu kaga a ɓoye can cikin masauki ne aka yi wannan kuma shi mai masaukin shi mai shi wato shi alhajin da ya bashi masauki shine yake masa sujjada shi yake masa sujjada saboda haka kasa din ya fito kuma hankalinsa ya tashi suka yi ta hayaniya ya an ci amana su an fito musu da in har gaskiya ce addini ne me zaka boye me zaka boye saboda ka a shi a waya a shi a waya kowa da kowa ya gani eh, wannan ban yanki ne na da'awa a ga cewa ga abin da ake yi wanda bai sani bai sani ولا يجوز لأحد an yastaghitha bi ahadin min al-mashayikh al-ghaibin wal al-mayyitin bai halarta ga wani ba ya nemi agaji da wani daga cikin shehidai wanda baya nan ko wanda yake mamaci misla an ya kula kamar ya ce ya sayyidi fulan a gisni wansurni wadfa anni aw ana fi hasbika aw hasabika wa nahwi dhalika بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله حرم الله ورسوله وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام bai halarta ga wani ba ya nemi daga wani shehi wanda baya nan ko ya bar duniya kamar ya ce ya sayyadi fulan a ne ka agaje ni ko ka taimake ni ko ka bani kariya au ana fi hasabika ko ina cikin kulawarka da ishewarka isarka wa nahu zalika da kalmomi irin waɗannan bal kullu hadha min ash-shirki malai ce duk wannan yana daga cikin shirka wacce Allah da manzansa suka haramta wa tahrimuhu mimma yu'lamu bil idrar min dinil islam kuma haramcin wannan haramci ne da kowa da kowa zai sani a tilas ba sai yayi ilimi ba wa ha'ula'i al-mustaghithuna bil gha'ibina wal mayyitina inda quburihim wa ghairi quburihim waɗannan da suke yin wato neman agaji da wasu wanda ba sa nan ko wasu matattu a gurin kaburburan su wa ghairi quburihim ko ba a gurin kaburburan su ba lamma kanu min jinsi ubbadil awthan dan saboda kasa wanda zai kirawo matacce ya nemi agajinsa ko ya kirawo wanda baya tare da shi ya nemi agajinsa a irin wannan yanayi irin wannan hali da Allah kada yake neman agaji a wajensa to me yin wannan kasancewar hanyar sa da yake bi ta yi daidai da hanyar da masu bautar gumaka suke bi sai shaidan ya samu nasarar batar da su kama yuzillu rubban al-asnam kama yadda yake batar da masu bautar gumaka wa yughwihim ya kautar da su daga kan hanya tasawwaru shayatin fi surati zalika al-mustaghath bi shaydanu su rika kida suna fitowa a kamannin shi wannan shehin da ake neman agaji da shi sai su fito a kamanninsa sa tare da an san ya mutu baya duniya ko kuma ba a ƙasar yake ba sai kawai shaidan tunda ya kula cewa tafarkin da wannan mutum ya kama shine irin tafarkin da masu bautar gunki suka kama sai ya kida ya fito a surar wannan shehin wasu qatibuhum bi ashiya ala sabil mukashafa su rika gaya musu wasu asirai daban-daban wato suna gaya musu wani abin da basu san da shi ba ko su ma gaya musu abin da suka ci a gidansu ko irin matsalar da suke ciki ko wanda yake kokarin cutar da su sai su ba su labarin wannan kuma shaidanu ke yin haka kamar su khatibu shayatinul kuhan kamar yadda shaidanun aljannu suke yi wa bokaye irin waɗannan maganganu su sanar da su a wasu asirai su sanar da su wasu abubuwa da suke koyi wa ba'du zalika sidqun sashin wani abin da za su faɗa gaskiya ne lakin labudda an yakuna fi zalika ma huwa kadhib amma tilas ya zan akwai karya ba za su faɗi gaskiyar tsantsatta ba sai sun gauraya ta da ƙarirai masu yawa game yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa balil kadhibu aghlabu alaihi min as-sidqi bal ma ƙaryar ta fi gaskiyar yawa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka sato gaskiya kwaya ɗaya suka finciko ta daga cikin maganganun mala'iku sai su zo su gauraya ta da ƙarya 99 saboda haka sai su jefa maka maganganu ɗari amma gaskiyar ɗaya ce kawai yayin da mutane suka ga gaskiya kwaya ɗaya din ta tabbata to sai su yarda ƙaryar ma da na nan za su tabbata wa qad taqdi shayatin ba'd hajatihim wani lokaci ma shaidanin aljanin sukan iya biya musu wasu daga cikin bukatunsu ya nuna ba da kuɗi yana neman kuɗi sai su kawo kuɗi su bashi ba komai aljihunsa amma sai su ce sa hannunka aljihu yana sawa kuma sai ya fito da ɗan naira dubu dubu daga aljihunsa sun sato sun zuba masa a cikin aljihunsa ko wani nashi ya bace su gaya masa inda zai je ya same shi wa tadfa'u anhum ba'd ma yakrahuna su ma iya kare su wani lokaci daga sashin abin da ba sa so fa yadhunnu ahaduhum sai ɗaya daga cikin su ya rika tsammani anna shaykha huwa allazi ja'ahu ja'a min al-ghaibi hatta fa'ala zalika shehin nan ne ya fito daga gaibi ya aikata irin wannan abu wato shehin ya zama waliyin boye saboda haka yanzu ya fito daga ɓuyansa ne ya taimaka masa yayin da zai ce shehi a taimaka ana cikin wani bala'i sai ya ga wani mai kamannin shehi din akwai wani mutumin zariya da ya rubuta wani littafi sunan shi ajaibu shehi ajaibu shehi wato ababan mamakin shehu wanda yake ba da labarin cewa bayan sun je Senegal sun zauna da shehin sun gama abin da za su yi da shi sun biya bukatunsa a gurinsa sun dawo sun shiga jirgi ya rako suka zo suka shiga cikin jirgin ruwa suna cikin tafiya sun bar garin shehin da kilomitoci masu yawa an kawo abinci suna ci kawai sai suka ga shehi a zaune a cikin taro ana cin abincin da shi kuma duk sanda aka abinci sai suka shehi ya bayyana na ce to shi shehi ba zai bayyana ba sai aka abinci <laughs> ya ce dan me za a yi sallah ba za a gaishe a tahu ba kamata ya ce muna sallah sai muka gaishe a tahu amma sai an kaka bakin abinci da ya ga shehi kuma ya sa ana ci da shi to yake wannan yana daga cikin abubuwan mamakin shehi to ba mamaki ba mamaki ibnu taymiya yana ga maka kakkai mamaki shehin shehin za su ga kamar shehin ne amma shedan ne saboda shedanin aljanu sun kula cewa waɗannan da su da masu bautar gunki duk ɗaya su yadda suke rikitar da masu bautar gunki su su hargitsa musu tunani da kwakwalwa da lissafi haka suke hargitsa tunanin waɗannan mutane saboda haka sai ya bayyana a sura shehi ya yi wasu abubuwa su ce lalle ga shehi mun gaishe yana daga cikin karamomin shehi aw ya zunnu anna Allah ta'ala sawwara malakan ala suratihi fa ala zalika ko ya ce Allah ne ya aiko mala'ika a bisa surar shehin yayi musu wannan aikin wai qulu ahaduhum wani ya ce haza sirru shehi wa hali wannan sirrin shehi ne da tare da wannan da wannan al'amari kuma irin halin da shehi yake da shi ne na daukaka da matsayi a gurin Allah wa inna ma huwa shaytanu tabassala ala suratihi amma fa shaiɗan ne ba wani shehi ba wani mala'ika shaiɗan ne ya rikiɗa ya fito a surar shehin domin akwai tarayya mai karfi tsakanin shehin da shaytan akwai tarayya mai karfi kuma a tsakanin su da shi shaytan din liyudilla al-mushrika bihi al-mustaghitha bihi dan ya batar da mushrikin wanda yake shirka yake haɗa Allah da wannan mai neman agaji da wannan shehin كما تدخل الشياطين في الأسلام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم كما أن الشيطان كي شقا da قما كاد أكسسكا شيطان سي shiga cikin gumaka da zarar mai bautar gunki ya zo sai ya rika jin wasu gunaguni ya rika jin wasu surutai na fitowa daga daga wannan gunki din ya kare da cewa lalle gunkin nan yake bautawa Allah ne kuma yana jin shi yana ganin sa kuma zai biya masa bukatunsa idan ku karanta kissar Khalid bin Walid lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya je ya karya wasu gumaka ai kun ga yadda ya arta mu da wata shaydaniya da ta shiga cikin wani gunki sai da ya sa takobi ya sare kanta saboda haka shaydanin na shiga cikin gumaka don haka sai mai bautar gunki ya ƙara yadda lalle lalle gunkin da yake bautawa gaskiya ne wa tukallimu abidiha su rika yi masu bauta masu bautar su maganganu wa taqdi ba'd hawaijihim su ma biya musu wasu daga cikin bukatunsu kama da zalika fi mushrikil arab kamar yadda ya faru a cikin mushrikai na larabawa malam yace wa huwa al-yawma mawjudun fil mushrikina irin wannan akwai shi cikin mushrikai na yau min at-turki wal hindi wa daga mushrikan turkawa da indiyawa da waninsu saboda haka suna bauta ma wasu abubuwa wasu sadakkun abubuwa ko wasu dole wasu ko wata korama sai kuma su je su ga wannan koraban na magana da su ko su ga wannan koraman tana motsi tana tana wato ansa wasu kiraye kirayen su ce to duk wannan aiki ne na aljani wa a'rafu min wa a'rifu min zalika waqa'i'a kathira fi aqwamin istaghafu bi wa bi ghairi fi hali ghaibatina anhu fara'awni aw dhaka al-akhar alladhi istaghafu bihi qad ji'na fil hawa'i ورفعنا عنهم ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات أن ذلك كرامات للشيخ فتقوى عذائبهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين ما لا يشي akan wannan lamari ni ina da masaniya na san abubuwa da dama da suka faru ina da labarurruka da waƙi'o'i da dama da suka auku fi aqwamin tare da wasu mutane istaghathu bi wa bi da suka nemi agaji a gurina ko a gurin wani na sai hali gaibati na anhu yayin da ba ma tare da su malam ibnu taymiya nan yana faɗar wata tajriba ce da shi ta faru akan sa ta faru akan na wani na kusa da shi wanda ya san labarin don nan ba wai riwaya ce yake yi ba balle ka ce ina isnadin sa a'a abin da ya faru a kansa ya faru akan wasu mutane da ya san su in ka je ka duba littafin as-safadiyya kitabu safadiyya juz'i na biyu ibn tabiya yayi ta kawo waɗannan labarurruka wanda suka faru gare shi da wasu irin yadda shaidanu shaidanun aljanu suke yin amfani da shirkan mushrikai su tabbatar da al'umma yace fara'auni au zakal akhar suna neman agaji da mu sun shiga wani hali sun bata a sahara halaka ta ta san musu gadan gadan ba abinci ba san inda za su musu ba sai suka nemi agaji da sunana in ji ibn taymiya ko da sunan wani na sai kawai suka gan mu. qad ji'na fil hawa'i kawai ga mun tashi a cikin iska kamar tsuntsaye mun yo inda suke wa rafa'na anhum muka yaye musu bukatar su muka yaye musu bakin cikin su mala yace walan ma haddathu ni bidhalika yayin da suka zo suna bani labari gashi gashi irin an zo godiya din nan irin an kubuta an zo godiya gun shi to ban san wannan shehin sunna ne shehin tauhidi ne ba ba shehin shirka ne da da bid'a ba ba shehi ne wanda ake masa sujjada ba saboda haka da suka zo bayyantu lahu sai na yi musu bayani anna zalika inna ma huwa shaytan ita wannan shaytani ba ni ba ne tasawwara bi surati wa surati ghairi ya rikida ya zo a kamannina da kamannin wani na saboda shaidanun aljanu Allah ya ba su ikon rikida irin sifar da suke so min ash-shuyukh alladhina saghathu bihim da shahidan da suka nemi agaji da su al-ghaibina wal mayyitina aha li yadhunnu anna dhalika karamatun lishaykh dan su yi tsammani cewa wannan karama shehi ce fa taqwa azaimuhum sai himmar su ta karfafa fil istighathati bi shuyukh ghaibina wajen neman agaji da shehinan da ba sa nan wal mayyitina ko wanda suka mutu don haka sai shaidanin su yi wannan ibn taymiya ana ga masa yace a shaidan ne ba ni bane ba inda na ji to kaga inda a ce shehinan nan da ake musu sajjada, a ce su su suka samu wannan me kake tsammani subhanallah وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأذناب mala yake wannan yana daga cikin manya-manyan dalilai waɗanda suka jawo masu bautar gumaka suka rika shirka shaidanu ne suka rika amfani da damar da suke da ita ta rikida ta shiga cikin abubuwa suka rika rikida rikita hankulan mutane wa haula al mustaghisu wa wa kadhalika al mustaghisuna min an nasara bi shuyukhihim alladhina yusammuna qullas haka nan masu neman agaji da nasara da shehunansu waɗanda suke kira kiran su qullas da larabci ko fada fada da suke neman agaji da su ya rauna aidan man ya'ti ala surati zalika shaytan nasrani za su ga wanda zai zo musu aljanna da zai zo musu a cikin hoton ko a surar wannan shehi balasare allazi tagatu bihi wanda suka nemi agaji da shi kaga ashe kiristoci ba na da shehunai fa a bi ba'd hawaijihim ya biya musu sashin bukatunsu mala yace wa haula alladhina suna bil amwati min al-anbiya salihina waɗannan da suke neman agaji da wasu wanda suka riga mu gidan gaskiya daga annabawa da salihai wasu yuqi ko suke neman agaji da wasu shehinai wa ahli baitin nabi ko suke neman agaji da iyalan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama ghayatu ahadihim an yajri lahum ba'd hadhihi al-umur gaya ɗaya daga cikin su ya ga ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwa ya faru gare shi <coughs> hujjar sa yace ya nemi agajin kuma an agaza masa ya nemi taimakon kuma an taimaka masa ya nemi tallafin ya nemi dafa'in kuma an mata ita ce hujjarsa wannan gayar abin da za su gaya maka aw da lahum ba'd hadhihi umur aw yuhka hadhihi umur ko kuma a ba su labarin irin wannan ce gayar abin da zai hujja da shi wane wane wane wane shi ma haka ta faru a kansa ya nemi agajin nan kuma ya ci nasara fa yazunnu anna zalika karamatun ya zaci wannan karama ce wa kharqu adatin wato keta al'adar al'ada ce da sababi hadha al'amal saboda wannan aiki da ya gani mala yace duk wannan wani abu ne da yake daga shaidanu ya ba da labari iri-iri akan wani a cikin littafin asafadiya ina so ne mu ga mun gama karatunmu a cikin wato kwa abin nan yi biyu shi yasa ban zo da littafin safadiya ba karanta mu amma ya kawo labarurruka daban-daban na abubuwan da suka rika faruwa ga wasu ana tsammanin karama ce a ce ɗan ne wani da ya zo yake cewa wani da ya zo a gaban wani sheikh da ake kira shabibu shatti ya zo, ana irin rawan nan ta sufaye ana kada dindufa ana rawa ana kada dindufa ana rawa shi ne ya bayyana kawai sai aka ga ya tashi kamar tsuntsu yana rawar a cikin iska yana rawar a cikin iska yana rawar a cikin iska saboda ana zuwa wani wani ahli sunna yana zuwa gurin sai hango yana cewa gashi nan sai ku ga wannan mutum ya faɗo ƙasa yana faɗowa ƙasa sai ce wa wannan shittishin shehin sufaye ne a zaune sai ya ce ai wane ne ya zare min halin da nake ciki wato yana cikin wata halawai ta ɗaukaka gurin Allah shi wannan da ya zo ya yi wannan ƙaran sai ya zare masa ita kamar mota na tafiya kasa cikaya saboda haka sai kawai ya faɗo to shaidanin ne da ya ga da ya ga mai aqida saboda haka sai ya fita guje yi bashi bashi shi rike shi ya rike shi yana rawar da shi yana ganin yana abin nan yana ga aqida sai ya sake shi sai kuma sai mai faɗo shi yasa ibnu taymiya yake cewa matsafan da suke yin wannan daga cikin abin nan turkawa da yan tatar da waye da suka rika yin wannan a cikin musulmi ba sa yadda su yi idan akwai wani musulmi na kwarai a gurin ba sa yadda su yi in akwai alqur'ani a gurin ba su yi ba in akwai alqur'ani a gurin ba zai yi ba sai inda ya su ya su mushirkai ne zalla to a nan ne shirka za ta ci ta ci ta cinye amma a gurin da musulmi ne aqida yake to babu inda za ta ci ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ alladhi yushriku bihi wa yastaghithu bihi a cikin eh, daga irin waɗannan akwai wanda zai zo kabarin shehi wanda yake shirka da shi yana neman agajin sa yana neman agaji a gurin sa tare da cewa ya rasu ya mutu yanzilu alayhi min fa yanzilu alayhi min alhawa'i ta'abu aw nafaqa kawai sai ga abinci ya sauko masa daga sama da ya zo gaban kabarin ya roƙa sai kawai ga abinci yana sauka daga sama aw nafaqatun ko kayan abincin ciyarwar ga tana sauka daga sama aw silahu ko makami da yake nema sai ga shi ana sauko masa shi daga sama aw gairi zalika mimma yatluhu irin duk abin da yake nema sai ya gaishe shi nan cikin iska yana sauka fa yazunnu zalika fa yazunnu zalika karamatan lishaykh sai tsammanin wannan abu karama shehin ne kaga gobe ma zai koma jibi ma zai koma wata rana kuma zai kawo wasu ma zai jawo masa wato kwastomomi wa inna ma zalika kulluhu min ash-shayatin malaikin duk wannan abin da zai gani shaydanu ne suke yi masa wa hadha min a'zami al-asbab allati ubidat biha al-awthan wannan yana daga cikin manyan manyan dalilan da suka ja aka bauta gumaka domin za ka yi mamaki ya za a dan adam ya bauta gunki ya zai bauta gunki ya zai bauta wani sassaƙaƙƙen itace itace idan ka san sirrin abin shikenan sai ka daina mamaki idza awrifa as-sabab baqul al-ajab dai yanda sanda ka san shikenan kuma وقال الخليل عليه السلام عليه الصلاة والسلام الله يرى جاء من النبي ibrahim badadayin allah inda yake cewa junubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna katiran min an-nas yace Allah annabi ibrahim yake addu'a yace ya Allah ka nisantar ni da ƴaƴana mu bauta wa gumaka ka nisantar da mu daga bautar gumaka yace ya ubangiji na lalle su gumaka sun batar da mutane da yawa gunki ana magana a karan kansa hadda zai bata dutse ne itace ne ya za a iya batarwa wannan yana nuna maka shaidanin da ke tare da gunkin su ake nufi kama kala nuhu alaihi salam wa ma'lumu anna al-hajara wa ma'lumun anna al-hajara لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلاله اقتضى nan abu ne dutse. la yudhillu kaseeran min ba sa wato baya batar da mutane da yawa dutse ba zai batar da mutum ba illa bi sababin ittaza zalalihim sai dai da wani dalili wanda shi ya jawo suka bace din walam yakun ahadun min ubbadil aslam babu wani ɗaya daga cikin masu bautar gumaka ya taqidu da yake da aqidar annaha khalaqatis samawati wal ard cewa gumaka su suka halicci sammai da ƙasa. bal inda ma kanu yattakhizunaha shufa'a wa wasa'iqa suna riƙon gumakan ne kawai a matsayin masu shafa'a suna riƙar su a matsayin wato wato wasiɗa abinda za su zama musu abinda wasiɗa zuwa ga Allah kamun kafa tsani zuwa ga Allah na'am li asbabin saboda wasu dalilai minhum man sawwaraha ala suwaril anbiya'i was salihin akwai wanda ya suranta gumakan a cikin sura ta annabawa da salihai saboda haka sai ya rika ganin annabawa ne da salihai za su yi masa kamun kafa zuwa ga Allah za su cece shi a gurin Allah don haka sai yake bauta gumaka wa minhum man ja'alaha Masila, wa talasima lil kawakib akwai wanda ya sanya su gumaka da wasu saddabaru da yake ganin suna wakiltar taurari ne wa shamsu wal qamar ko suna wakiltar rana da wata wa minhum man ja'alaha li ajli jinni akwai wanda kuma yake ganin waɗannan gumakan aljanu ne saboda haka za su taimaka masa wa minhum man ja'ala hadi ajril malaika akwai wanda yake ganin suna wakiltar malaiku ne fal ma'budu lahum fi inda ma huwa al malaikatu wal anbiya'u was salihuna aw shamsu aw al saboda haka su aniyarsu anibin su yayin da suka riki gunkin abinda suke ga suna bautawa mala'iku suke ganin suna bautawa ko annabawa ko salihai ko kuma rana ko wata wahum fi nafsi al-amri ya'buduna shayatin amma a hakikanin al'amari shaytanu suke bautawa fa hiya allati tafsilu min al-insi an Abuduha. shaydanu suke neman mutane su bauta musu wa tazharu lahum ma yad'uhum ila zalika wa tuzhiru lahum ma yad'uhum ila zalika su rika bayyana musu abinda zai jawo mutane su ci gaba da bautar su kamar yadda Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون Allah ce ranar da zai tara su gaba daya zai tara mutane da ababen da suka bautawa zai tara mutane ya tara mala'ikun da aka bautawa gaba daya sun mai kulu lil mala'ikati sannan Allah ya ce wa mala'iku a haula iyyakum kanu ya'budun a nuna masu bautar gumaka da sunan mala'iku ki waɗannan daman ku suka rika bautawa kalu sai mala'iku ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin mu ba su ba bal kanu ya'buduna jinna bar aljanu kawai suke bautawa ba wani ba mu ba mu suke bauta ba suna tsammanin mu suke bautawa alhalin aljanu ne ke kawata musu abin da suke yi gani sai suke bautawa aljanu aktsaruhum bihim mu'minun yawa yawancin su sun yi imani ne da aljanu <coughs> za mu tsaya a nan insha Allah sai sati na gaba za mu karkare abin da ya saura a wannan littafi da fatan Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa bamu daga fitar Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce bamu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki ya taimake mu a cikin dukkan al'amuran mu a da'awar mu da faɗi tashin mu gaba daya na rayuwa ta nan duniya Allah madaukakin sarki kuma ya bamu kyakkyawar cikawa ya kuma sanya aljanna ce makomar mu gaba ki daya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in